bahaushiyar tashar da ke tsage gaskiya komai dacinta masu kallon mu assalamu alaikum ga takaitattun labaran matashiya tv na yau litinin shida ga watan shawwal shekara ta 1445 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina daidai kenan da 15 ga watan afrilun shekarar 2024 miladiya gwamnatin tarayyar najeriya ta ce fiye da kashi 85 na 'yan kasar na morewa da tallafin lantarki a ƙasar. Ministan yada labarai Dr. Muhammad Idris shine ya bayyana haka ta bakin mai magana da yawunsa Rabiu Ibrahim yayin wani shiri da aka yi da shi a Radio Najeriya Kaduna. Ya ce sabon ƙarin da aka yi zai taimaka wajen tseratar da naira tiriliyan ɗaya daga cikin tallafin da ake biya a baya. Ma'aikatan lantarki a Najeriya sun buƙaci gwamnatin ƙasar da ta cire ƙarin farashin lantarki da ta yi wanda ya ninka da kashi 300 a wani rukuni. A wata wasiƙa da ƙungiyar ta ƙasa ta aikewa ministan makamashi sun buƙaci a cire ƙarin wanda suka ce zai iya shafar sauran kayayyaki da 'yan ƙasar ke amfani da shi a yau da kullum. rundunar sojin najeriya ta fara bincike dangane da kisan da aka yi wa wani manajan otal wanda ake zargin wani jami'in soja ya yi ta hanyar gana masa azaba a jihar abia mai magana da yawon rundunar onyema uwa ciku shine bayan haka ya ce za a fitar da bayanai bayan kammala bincike kamar yadda jaridar daily trust rawaito mutane a gashuwa da ke karamar hukumar bade a jihar yobe sun yi zanga-zanga bayan zargin da aka yi wa wasu sojoji da hallaka mutane hudu sojojin da aka aike da su don wanzar da zaman lafiya a yankin ana zargin sun hallaka matukin babur mai kafa uku wanda aka fi sani da ta sahu da wasu mutane uku wanda hakan ya haifar da zanga-zanga a jihar ranar lahadi Iyayen ɗaliban da aka sace a makarantar Chibok ta jihar Borno sun gudanar da addu'ar kubutar da su cikin ƙoshin lafiya bayan da wasu suka shafe shekaru goma a hannun mayakan Boko Haram. An sace ɗalibai 276 a ranar 14 ga watan Afrilun shekarar 2014 wanda 179 suka kubuta yayin da wasu 92 suke tsare a hannun mayakan. Hankalin duniya ya karkata kan harin da Iran ta fara kaiwa Isra'ila tun bayan da ta kaddamar da shi a ranar Asabar. Wasu ƙasashen duniya sun yi kira da a tsagaita wuta, yayin da Isra'ila ta ce ta daƙile wasu makamai da aka harba mata daga Iran. Baki ɗaya takaitattun labaran kenan a madadin kowa da kowa sunana Abubakar Mutula Ibrahim nake cewa mu lafiya.